Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a wannan karin akan mitoci tara Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumelle tare da Hadiza Kyari da masu abokan aiki muka sake dawowa a wannan shirin namu. Cikin shirin za ku cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyarar yakin neman zaɓe a jihar Kano. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan tsarin yaƙi da cin hanci da rashawa na ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya a Tiku Abubakar. Wanda kan batun nema za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu yau ta yau ita ce ta wani hanyoyi kuke ganin za a iya amfani domin kwato kudaden 'yan najeriya da aka sace lambar da za ku kira ita ce biyar biyar sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. duk 'yan adawar kasar Venezuela, Juan Guaido, na yin kira ga kasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na juyar da gwamnatin shugaba nicolas maduro wanda matsalolin siyasa suka ɗabaibaye a kuma mai da tsarin demokradiyya ƙasar da ke yankin nahiyar amurka ta kudu gwaido shugaban 'yan adawar da ke rinjaye a majalisar dokokin ƙasar ya ayyada kansa a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a makon da ya wuce bayan da majalisar dokokin ƙasar ta ayyana cewa sake zaben maduro da aka yi a watan mayun shekaran da ya wuce ba a yi shi bisa ka'ida ba yayin da wasu da yawa yawa suka yi watsi da neman takara wasu kuma aka hana su tsayawa takara amurka ta amince da guaido a matsayin shugaban kasar mai rikon kwarya a wani ra'ayi da aka rubuta yau alhamis a jaridar the new york times guaido ya ce fiye da ƙasashe hamsin ko da ko dai suka yadda da shi a matsayin shugaban rikon kwarya ko kuma suka yadda da majalisar dokokin kasar a matsayin hukuma mafi karfi a venezuela kuma ya yi kira ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kan a taimaka wa kasar da agajin jinƙai ya kuma ce ya fara nada jakadu da gano tare da maida da dukiyoyin kasar da aka ɓoye a ƙasashen waje. yau alhamis ne shugaban amurka donald trump zai gana da mataimakin firayim ministan kasar china louis he a fadar white house ranar karshe da aka zagaya na biyu na tattaunawar da suka yi da warware matsalar cinikayya da ke faruwa tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki Louis He, wakilin zaman ganawar cinikaryar na China, ya gana da wakilin Amurka a kasashen jagorancin Robert Lighthizer a wani ofishi da ke kusa da fadar White House domin ci gaba da tattaunawa akan korafin da Amurka ta dade tana yi da cewa China ta tilasta wa kamfanonin kasar cewa ta kwashe dabarun su zuwa kamfanonin China kuma ta takaita damar shiga kasuwancin kasarta. ta. ana tunanin batun tuhumar da masu gabatar da karar amurka ke yi wa meng wanzu shugabar kamfanonin huawei ranar litinin shi zai mamaye tattaunawar ta yau alhamis ana dai zargin meng da kamfanin huawei da kuma wasu kamfanoni da ke da alaka da su da wa eh, takunkumin da amurka ta sanya a kan iran sun kuma yaudari bankuna da gwamnatin amurka da ayyukansu china ta ji zafin kamun meng a vancouver da hukumomin kasar canada suka yi a ranar 1 daga watan da watan disamba don mika shi ga amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yau alhamis sabon sarkin malaysia ya ɗare kan kujerar mulki a lokacin bikin naɗinsa da aka yi a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar asia sultan abdullahi sultan ahmad sha ya yi rantsuwar fara mulki a matsayin sarki na goma sha shida na kasar yayin wani bikin nadi da aka yi a fadar gwamnatin kasar da ke kuala lumpur wanda aka yada a fadar talabijin a fadin kasar Prime Minister Mathahir Muhammad na ɗaya daga cikin makarabin da suka halarci bikin nadin. sultan abdullahi ɗan shekara hamsin da tara da haihuwa mai mulkin jihar pahang ta tsakiya shi ya maye gurbin sultan muhammad na biyar a jihar kelatan a arewa maso gabashin ƙasar wanda ya yi murabas daga mukaminsa ba zato ba tsammani ranar shiga ga watan wannan na wannan watan a wannan shekarar bayan naɗinsa saukarsa a kan kujerar mulki ta zo ne a makonnin baya da ya ja wani hutun jinya daga baya kuma sai ga raɗe cewa ya auri wata sarauniyar kyar 'yan rasha yin murabar ɗan sultan muhammad shine na farko a ƙasar da al'ummar ta musulmi tun bayan da ta samu 'yancin kai daga birtaniya a shekarar ta 1957 a yau alhamis shugaban amurka donald trump da shugaban majalisar wakilan kasar nancy pelosi sun sake samun rashin jituwa akan bukatar trump ta yin amfani da kuɗin masu biyan haraji don gina katangar iyakar kudancin kasar da mexico Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa za a gina katangar ko ta wace hanya. Amma Pelosi, shugaban majalisar wakilai da 'yan jam'iyyar Democrat, ta shaida wa manemar labarai cewa ba za a samu wasu kuɗin tsaron iyaka ba da jam'iyyun biyun a majalisa ke shawarwari kan don a ci gaba da tafiyar da ayyukan gwamnati. idan kudaden da aka fidda don ma'aikata suka kare ranar 15 ga wannan ah, watan Falisu ta ce ta yadda za a sanya shingayen a kan iyakar amma Trump ya ce bai yadda ba. Trump ya kara da cewa idan babu katangan ba abin da zai yi aiki in ji shi a fadar White House. Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla ɗazu da marece ne shugaban Najeriya ya kammala ziyarar yakin neman zaɓe a Kano sai dai shugaban bai yi wani sabon alkawari ba musamman ta fuskar lamarin da suka shafar faɗo da masana'antun Kano da harkokin kasuwanci amma ya ce gwamnatinsa ta samu nasara wajen inganta harkokin tsaro wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ya alkawari a yakin neman zaben shekara ta 2015. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. maku da kuka zo kuka zanna cikin rana tun da safe kuka jira ni don ku saurare mu ina so in tuna maku alkawarin da muka yi muku wancan zuwa na cewa da ikon Allah za mu iya ka kokarin mu kawo zama lafiya da wadata Allah tabbata mana da alheri na gode Shugaba Muhammadu Buhari kenan lokacin da ya hau mambar lacca yayin ziyarar kamfe na zaben bana. da zai gudana nan da makonni biyu masu zuwa. Gabanin bayyana a dandalin taron sai da shugaban ya buɗe wata gada da gwamnatin jihar Kano ta gina a dab da barkin sojoji na Bakabu a nan Kano. Kana ya kai ziyarar neman tabarraki fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu. Dubban ɗaruruwan mutane ne suka yi dafifi domin tarbar shugaban. Sai dai a iya cewa taron na yau ya saba da wanda aka saba gani a lokutan baya, inda kanan kan tsaya cik har sai shugaba Buhari ya kammala ziyararsa. A wannan karan jama'a da dama musamman a sassa daban-daban na birnin Kano sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Sunana Anas. Mala Anas ga shugaban kasa an ce ya zo neman ƙuri'a Kano yau kuma ga ka nan. Eh to gaskiya in dai neman ƙuri'a ce ni ta ma ba zai same ta ba saboda kawai ba na ra'ayin sa saboda ya ba mu labarin yadda ya mulkin sa duk da dai mu ba gani ba amma mun ga yadda ya mulkin sa an ce ba a ji daɗi ba kuma gashi mun zo mun gani hakan take. sunana ahmad ibrahim to gaskiya ni dai kasuwanci ya fiye min wannan zuwan na shugaban kasa to amma ina mai dai fatan alheri allah ya sauke shi lafiya ya koma lafiya suna na shamsu yanzu haka tafiya zan yi wajen shugaban kasa je in taya eh, shugaban kasa kamfen da mutanen mu wanda nake tare da su yanzu haka suna na salim sarari muna goyon bayan buhari abin da yasa ba mu je wajen taron sa ba shine mu ba ma bin bayan gwamnan jihar kano bisa abubuwan da yake aikata wanda mu ba ra'ayin mu bane ba. Kana magana da Aminu wanda aka fi sani da kwankwalati. Ni wallahi ba na farin ciki da zuwan bari. Sabida mutum ne da mun shi amana da gaskiya muka zo muka tarar kuma ba haka yake ba. Duk da muna mai uzuri ya fara tsufa. suna na Gambo. Eh akwai dalilin da yasa ne ban je ba amma kuma da haka na da ganin ne masa fatan alheri. Dura Saidu ga shugaba Buhari ya zo ana gangami kuma karana. Wallahi dalili <laughs> ba koyi wallahi. Muna neman dai na abinci haka. A sunana Abdulkadir Kare Mutunci. Kuma na a nan ba zai tabbatar maka da cewa ina son Buhari ko ba son sa ba. Dan da za a tabbatar da ina son sa, dan da za a dungola ƙuri'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Nigeria. To a gaida Malam Mahmud. afuwa ga barayin biro kamar yadda 'yan takarar jam'iyyar pdp a tiku abubakar ya yi kama da tsarin hukumar efcc zamanin da waziri nasiru adamu ya ya duba mana wannan batu tsarin ahuwa ga barayin biro da dan takarar babbar jam'iyyar adawa pdp a tiku abubakar ya yi ta yin zai aiwatar in aka zaɓe shi na kama da tsarin daidaitawa da hukumar yaƙi da cin hanci zamanin farida waziri ta karfafa tsarin dai shine dawo da akasarin kuɗin da mai almundana ya kwasa zuwa baitul mali da hakan zai sa a rage doguwar shari'a a kotu a ra'ayin farida waziri masu satar tamkar suna da taɓin hankali ne na tara abun duniya da haka shari'a ma ba lalle ne ta yi nasara a kansu ba domin abin yakan ba mamaki inda wani zai sata kudi ya je america a siya gida ya je london ya siya gida ya je dubai ya siya gida ya je south africa ya siya gida sai je ce investment ne shi ya ji daɗi yana da investment to yanzu kan tsammanin wannan kan shi daidai ne kuwa ga yanwan shi ba su da ruwan sha shi yasa za a yi ta gwada su a gani don mai hankali ba zai taba irin haka ba apc dai ta dage cewa damke masu satar da hukunta zuwa shine kawai mafita matukar ana son daura najeriya kan turba ga abin da sakataren jam'iyyar mai malabu ne ke cewa kalan kuɗi ya wuce karfin maganan mai shi ya sa siyasa a ciki gashi nan zahiri ba wani wanda ya fita duk cikin bincike da ake ba wani wani da ya fita ya ci karya ne sai dai ya ce ba shi kaɗai ya ci ba ya baiwa wane ya baiwa wane ya baiwa wane sunan nan da suke zayyanawa ba wanda ya cusa musu su zayyana su suke faɗa kayansu to me karya a ciki me siyasan a ciki a tsoffin 'yan pdp ciki har da atikun kansa na takalar gwamnatin da cewa in tana da wata hujja kansu cewa sun yi badakala to ta kama su mana ga abun da jagoran addu'a mumbarin kamfen din pdp na 2015 lami da umar cikaire ya taba cewa kan wannan lamarin duk dan mu'abban da nayi duk bude addu'a da nayi duk tabargazan da nayi daga mai kafirta inda mai riddar da da mai meye da mai mitsi ne mini duk mukamina bai kai arba ne ko miliyan biyar ba yau a kama ni a dau beli na ko a ce mai da kuɗi ayi yi watan dan wannan kuɗi iri mu 'yan siyasa na gani kashe ni mu ba mu san an yi wa tandan ba kai in ana jan Allah ya isa wannan karon wallahi zan ja wallahi isa shugaba Buhari dai yana nana ta cewa ba zai bari a ci amanar dukiyar al'umma ba da hakan karshe kan kare da cewa shi dai kansa buhari ba wata shaida ta zarmiya tattare da shi amma ana iya samun hakan a mukarrabai Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya to a gaishe Kamal Nasiru to da ta waɗanne hanyoyi kuke ganin za a iya amfani domin kwato kuɗaɗen 'yan najeriya da aka sace musamman kuɗaɗen da aka fitar da su waje in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin nan a shakata da wannan waƙa. mallaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike ka, ita za ta cece ka. afirkawa da idan ka zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mugawa talaka ka bar kuka wuri arka 'yancinka ka rike ita za ta cece ka latino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace kan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya. sai da yancinka makiya suke gunka in kwa ki kai hauka kabar da damarka talaka kabar kuka a arga yancinka bari maka munka ita za ta cece ka talakawa gari yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko wane ne akan layi kuma daga yana ake kira? To kuna magana da Yusuf a bangaje mai da ringin daga jihar Jigawa. To Malam Yusuf daga jihar Jigawa ka jira tambayar mu ta yau waɗanne hanyoyi kake ganin za a iya amfani domin kwato kuɗaɗen 'yan Najeriya da aka sace musamman waɗanda aka fitar da su waje. eto eh, gaskiya yana da kyau dai ita gwamnati ta amfani da hanyoyin da ya kamata daga cewa ta karko waɗannan kuɗaɗe to amma mu abin da yake bamu mamaki game da ainihin kuɗaɗe da gwamnati take cewa tana karkowa daga hannun waɗansu mutane da suka yi almundana sai ka rasa ina kuɗin nan ake in an karɓo su me ake wa talakawan najeriya da su to wannan shine mu yake babu mamaki kamata ya a ce gwamnati ta yi wani tsari wanda duk kuɗin da aka karɓo daga hannun irin waɗannan mutane a ce to a yi wani aiki ga gagarumi wanda kowane dan najeriya zai ga cewa wannan kuɗi ga abin da aka yi da wala Allah hanya ce wala Allah wani abu ne mai muhimmanci wanda ido zai nuna ko kafa ta to malam yusuf mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je katsina wani ne aka layi alhaji hamisu sani makera to alhaji hamisu me za ka ce kan wannan tambaya ta mu da hanyoyi kake ganin za a iya amfani don kwato kudaden yan najeriya da aka sace musamman aka fitar da su ko aka boye to ai kamar yadda shugaba efcc ta da farida ziri ta ce hmm. mutane suna ɗaukar kuɗin ƙasa kamar suna ɗaukar wani tsauni ko dutse hmm. kamar kansu ya hau a sasanta da su ka ɗauki goma ka ba da hudu ko bakwai ka rike uku tun da aka ce aka ce shari'a da su ba tsoron Allah suke ba kuma shari'a ba ida su za to baka ganin haka ana karfafa mutane gwiwa cewa ku sata ba abinda za mu kawai raba za a yi da ku idan aka bar su ba a yi ansowa idan aka sasanta da su aka ansa a yanzu an shi kuɗaɗen ina suke me aka da su me muka san abin da aka da su inda aka su to malam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka mm. bar mu je Niger wani ne akan layi daga jihar Niger sunana Dallami Joja Kagara jihar Niger Nigeria to malam Dallami muna sauraron ka eh, a halin gaskiya in aka duba maganan da Atiku yayi mm. abin dubawa ne ya kamata wanga gwamnati duk abin da aka yi ya kamata a yi yi nazari a kai kada mu rika yi son son zuciya ko siyasa to kana ganin eh, maganar da atiku na cewar eh, zai yafe wa eh. yiwa wasu afuwa da in suka da kuɗin a maganar da kake magana kenan a jalayi in aka an su dukiyan kasa da suka fato suka fato suka hmm. to wannan wannan mutane yake su da sake su duk tafiyan su daya duk ne bannan da aka riga sun yi an anshe to me ya rage mu rika bari son mu rika sa son zuciya mu kiyaye shi kowa gwamnatin ga in ta yi daidai a ce ta yi daidai in ban ta yi kuskure a ce ta yi kuskure. to man alladin mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je mu bi wani na kan layi. to da alamu kamar layin da ya goce to jama'a za iya daukan waya domin a kira mu a bayyana mana ra'ayi lambar mu ita ce b sifili biyu bi shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin tambayar mu ta yau ita ce waɗanne hanyoyi kuke ganin za a iya amfani da su domin kwato kuɗaɗen 'yan najeriya da aka sace to gashi mun sami kira ina ji da kwanta ne wane ne akan layi Ah, daga funtuwa ne daga funtuwa to ya suna malamin daga funtuwa ibrahim nasiru nasiha funtuwa to malam ibrahim me zaka ce kan wannan batu da muke magana eh gaskiya ne abin da na ga ya dace mm. kamar su wa'annan kudade da aka kwata a hannun su da mutane mm. ana iya amfani da su irin abubuwan da ba mu da su a can eh, ba ma magana abin da za a yi da kuɗin ba ta so ake a karɓo kuɗin tukunna ma kafin ma a zo ga wannan ta wani hanyoyi za a iya karɓo kuɗin ma muke magana ai Wato eh, kamar yadda gwamnati take yi ana amfani ta hanyar bankuna da wasu bayanai na sirri in aka yi duwan aka gano ya iya kuɗi ya kai to a yi ƙoƙari su gwamnatocin ƙasashen a yi yarjejeniya da su wasu abubuwan da mu Najeriya ba mu da su ce an so su a kawo mana domin talaka ya amfana. To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To jama'a layukan mu a buɗe suke kada manta za a kiyan mu yanzu a bayyana mana ra'ayi. Mun samu kira daga Kaduna. Wani ne akan layi daga Kaduna? Hello? Yau muna sauraron kai sunan malamin. To na Sabo Kima daga Maraban Jos Kaduna Najeriya. To Malam Sabo me za ka ce kan wannan wata hanyoyi za a yi amfani da su domin kwato kuɗin da aka sace? To hanyoyin da ya kamata a bi da su kamar yadda magabata suke faɗi a bi hanyoyi na diplomasiya Hmm. wajen yin yarjejeniyoyi da kasashen da aka kawai nan kudi aka aje idan an kai su kasar da take da takin zamani fiye da mu a an so mana takin zamani a kawo domin manoman mu su wadata hmm. idan an kai kasar da take da abubuwan da ba mu da su sai a a an so a kawo da yan kasa su wadata to su waɗanda suka saci ya kamata gwamnati ta kirkiro da hukuncin malam sabo su waɗanda suka saci kuɗin ta ya za a yi me za a yi musu su dawo da kuɗin ko kuma su kawo kansu akwai wata dabara da za a iya wata gwamnati ta rika musu hudu ba da nuna musu cewar kamar yadda ita wannan mata ta faɗi yadda mu talakawa muke shan wahala su dubi Allah su dubi talakawa yan uwansu da suke kwashe kuɗi suna barin cikin wahala to malam sab mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna Kaduna wane ne akan layi da Kaduna yawa barka da suna malamin Malam Murtala gasa a Kaduna Najeriya. Malam Murtala ka ji dai batun da muke tauna a kai to wani hanyoyi za ka iya ba mu? Mun ji batu batu sharfilu to ka san shi mutane fa sun kasu kala kala ne hmm. musamman kala uku. Na farko akwai wanda dole sai an bi su da karfi hmm. da mazurai da hukunci mai tsanani za su dawo da ba za a karbo kuɗin nan. wanda kuma suke son tayan da lalama suka zo suka nuna cewa za su dawo da shi ta rufa musu asiri to gwamnati ta rufa musu asiri ta dawo da su sannan na uku kuma shine dole ne malamai su dinga gaya musu na wa'azozi nasihohi gwamnati ta sa ana nasiha sosai fannin coci coci da masallatai cewa duk kuɗin da ka ɗiba ba naka ba na halal a je ma ka da shi cewa za ka tashi da gidan kiyama da wannan ido za ka kalli ka to wannan hanya kawai shine kowanne mutum ta hanyar da yake so a bi mai sai a bi a karɓo kuma muna ƙara roƙon Allah kuma zai ƙara kare mana ku da wannan dusan kankaran nan na Amerika na a tashi lafiya. To Malam mutsala mun gode kwarai da gaske. To yanzu kuma bari mu je Niger. Wani ne akan layi daga Niger? Ibrahim mai wanke hula a garin mai gwada Simba. To Malam Ibrahim muna sauraron ka. To ni ra'ayina a yau game da ainihin wannan ili da kuka kawo mana na game da kuraɗen mu da aka hmm. kasashen waje. To gaskiya al'amari ne na sarƙaƙiya da dama don saboda ainihin waɗanda za su yi jagorancin a karɓo waɗannan kuɗaɗen hmm. to su ke da wahala a munan najeriya don saboda abin da ke faruwa shi buhari bai iya bai jagoranci wanda yake misali ainihin jagorori waɗanda za su jagoranci a karɓo waɗannan kuɗaɗen duk mafi yawanci waɗanda za su jagorancin nan mafi yawancin su ba masu gaskiya ba to malam ibrahim wata shawara za ka ba shi shugaba buharin ga nemo wani kuɗaɗe su dawo shawara kuma duk wanda ya ci zaɓe. Dan Allah eh, ya san masu gaskiya waɗanda za su ɗaya su ne aiki tsakani da Allah a karɓo kuɗaɗen mu inda suke amma gurgurbi su tsakanin da Allah abin zai wahala wa. To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske bari mu garzaya Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi? Ah, Abubakar Garba Bauchi. To Malam Abubakar muna sauraron ka. Eh to abinda muke bukata game da wannan kuɗi in dai kuɗin ba zai samu dawowa ba abinda da ake bukata shine a yi negotiating da waɗannan kasashe da kuma aikin da mu muke bukata sai a zo mana a yi mana aikin madadin wannan kuɗin. To, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka malam abakar bari mu je kebbi wane ne aka layi da kebbi eh, malam sarfilu kana magana da ɗan waya ta dan katse ban ji sunan ba dan asabe mai fata daga yawuri malam asabe muna sauraron ka to gaskiya ni na gamsu da wannan mataki da gwamnatin buhari ta dauka idan mutum ya saci dubu goma a ji a kwato dubu goma na a mai suwa bai kilmali. rashin adalci ne a ce rawo ya saki akuya mm. idan an shi akuya a kai shi bikin yari sannan a ce wai mutum ya saci biliyoyin kuɗi yi an ci kudi a masa abu a bayyana da wannan ba wannan ba adalci ba ne idan mutum ya saci kudi a ansa kuɗin nan a daure shi a kai shi gidan yari ya haka shi zai sa idan wani ya ga an kai babban mutum gidan yari to zuwa gaba shi ma ba zai saci kuɗin Najeriya ba. To dan Asabe mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai kuma daga kiranka muka kawo karshen daga wayoyin mu a yau. Wanda suka samu damar kiran mun gode waɗanda ba samu dama ba kuma sai a ci gaba da gwada maza a sami mu da yardar Allah mun gode. To har yanzu dai muna ana tare sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe hudu saura minti hudu. Gashir muna Wasanni a takaice. Najeriya ta zamo zakara a lashe mafi yawan lambobi a gasar wasannin daukar nauyi na masu nakasa ta duniya da aka kammala a birnin Eko da ke kudancin kasar. Kasar ta Najeriya ce ta lashe dukkan lambobin zinari ashirin na gasar. wanda ya bayyanar da irin mamayar da ta yi a fagen wasan a duk duniya ko bayan wannan ma kasar ta lashe lambobin azurfa goma sha biyar da tagulla bakwai wanda ya bada jimlar adadin lambobin ta arba'in da biyu kenan a gasar kasashen ivory coast da kamaru sun sami lashe lambobi uku uku na tagulla yayin da ita ko kasar ghana ta sami lambobin tagullan biyu sauran kasashen da suka fafata a gasar sun hada da gini da tanzania da kuma mali Hukumar kwallon kasar Ingila ta caji dan wasan kungiyar Crystal Palace Wilfred Zaha da laifin aikata ba daidai ba a wasan gasar Premier da kungiyar ta yi kunnen doki da Southampton da ci ɗaya da ɗaya a jiya Laraba. Cajin ya biyo ne bayan da dan wasan ya yi tafi da hannu sa'ad da alkalin wasa ya bashi jan katin kora a minti na 87 na wasan. zaha dan kasar ivory coast shine ya fara bude raga tare da saka kwallo kafin daga bisani kuma kungiyar ta southampton ta farke cin an baiwa dan wasan nan da ranar biyar ga watan fabrairu da ya amsa cajin da ake masa rahotanni na nuni da cewa dan wasan kungiyar manchester united paul pogba ya sake karbe shugabancin 'yan wasan kungiyar a zaman kaftin 'yan makonni bayan da tsohon kocin kungiyar jose mourinho ya karbe mukamin daga hannunsa tauraron dan wasan ya ci gaba da haskawa tun zuwan sabon kocin kungiyar na rikon kwarya ole gunnar soldier a watan da ya gabata a can baya an yi ta hasashen cewa poba zai bar United a watan nan na Janairu da Mourinho ya ci gaba da kasancewa a kungiyar. A daidai sa'ad da ya rage 'yan sawoyi kalilan a rufe kasuwar cefanen 'yan wasa ta watan nan na Janairu a daren yau. ƙungiyar Burnley ta Ingila ta sami sayan dan wasan Stoke City Peter Crouch to sai dai ita ma kanta stoke city din ta tabbatar da kammala sayan sandbox daga kungiyar ta burnley murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaida Murtala, kafin mu kai ga karshen shirin ga Hadiza ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. madugun 'yan adawar kasar venezuela juan guaido na yin kira ga kasashen duniya da su goyi bayan kokarin da yake na juyar da gwamnatin shugaban nicolas maduro wanda matsalolin siyasa suka dabaibaye a kuma mai da tsarin demokradiyya kasar da ke yankin nahiyar amurka ta kudu Guaido shugaban adawar da ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar ya ayyana kansa a matsayin shugaban rikon kwarya a makon da ya wuce bayan da majalisar dokokin kasar ta ayyana cewa sake zaben maduro da aka yi a watan mayun shekaran da ya wuce ba a yi shi bisa ka'ida ba yayin da wasu da yawa suka yi watsi da neman takara wasu kuma aka hana su tsayawa takara To ma adalla a gai sheki. To masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dusa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kana manta za a iya sauraron wannan shirye-shiryen namu da ma wanda suka wuce a shafin mu na boyhouse.com. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Otka. Nisar fili hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.